Yau muna subdu 25 ga watan April na shekarar 2020 kuna sauraron shirye-shiryen Studio Kalangu a ɗakin magana ni Rakiya Arimi tare da kawata gora ta mai aminti Fantas Shamsu muke muku barka da zuwan watan Ramadan. Barka Fantastic. Barka da yamma gora da fatan ke makin tashi lafiya yau da miki ka zo muna. Haka ne gora yau za mu yi magana game da ranar yarjejeniyar sulhu ta ƙasa wacce aka yi bikinta jiya a cikin takaitaccen rahoton namu za mu tafi garin gaya a jihar Doso inda matasa ke yin tubalin birgin laka wanda ya shahara sosai da wannan lokacin damana da ke yunƙurawa A fagen wasannin motsa jiki za mu gano ɗan ƙwallon ƙafar ƙasar Nijar Zakar Victorien Adebayor. Fantastic ajiya ne ƙasar Nijar ta gudanar da bikin cikon shekarar ranar sulhu. rana ce da ke bikin cikon shekaru 25 da sanya hannu a kan yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin kungiyoyi masu fada da juna da kuma gwamnati. Mice ce wannan rana ga matasa? Mu wasu daga cikin su a lokacin da suka hira da abokiyar aikin mu Salamatu Kadiri. Eh, rana ce ta haɗin kai ta zaman lafiya ta zumunci ta sake kafa zamantakewar al'umma rana ce ta yin afuwa. Sallah ce ta ƙasa kuma sallah ce da ta sha hankali ta tarihin ƙasa domin tattara dukkan 'yan ƙasa domin kawo zaman lafiya. Wannan rana ce da aka ayyana a shekarar 1995 bayan yarjejeniya tsakanin gwamnatin Nijar da 'yan tawaye na wancan lokaci. Kafa wannan rana tana da alfanu miyasa ranar Concord tana tabbatar da dunkulewar mu. Gora daga ganin kiho kamar ma yunwa ta fara kama ki. <laughs> Gora sai kuma mu dawo ga batun COVID da a wannan makon matasan gundumomi da dama na Yamai sun nuna rashin amincewarsu da wasu matakan da hukumomi suka gabatar a fagen yaƙi da cutar COVID-19 musamman ma dokar hana kai kawon dare. Gare su wannan matakin hana kai kawon daren baya da muhimmanci ko kaɗan ga rahoton hawa mamande Gudal, Yantala, Lazare, ya mai Domil, angoyi da dama inda matasa suka yi gaba da gaba da jami'an tsaro. Wasu sun buga kirjin taka dokar hana fita ne daga bakin karfe bakwai na yamma zuwa karfe shida na sahe wasu kuma na tada jijiyoyin wuya ne da cewar lokacin ne ya yi musu tsawo akwai kuma masu cewa hannun fitar baya da wani mahimmanci ko ɗaya. sabunta saka dokar tsagaita fita bai da wani mahimmanci wajen rage kamuwa da wannan yaduwar cutar a yayin da muke ganin annobar sai ƙara hayaka take yi a saka dokar tsagaita fita a fitar da dokar a ƙara wa'adin dokar wannan ba hurumin hurumin gwamna ne ba wanda ya saka dokar shugaban kasa bai yi shi da gangan ba ko cikin jin daɗi don a murkushe al'amarin ne ya yi haka a ganin gwamnan jihar ya mai isaka hassan karanta mutunta matakan hana fitar na da mahimmanci sosai da taimakawa ga kokowar bazuwar coronavirus eh, wannan cutar ba wai tsagaita fita ne zai hana shi ba kenan cutar cikin dare ne kadai take yawo da rana ba ta yawo abun yana baiwa jama'a wahala kwarai da gaske. A rike da cewa a cikin angoyin daban-daban zanga-zangar ta ka dokar hana fitar ta haddasa aika-aikar ɓannata kayayyakin ƙasa ko kuma na jama'a. Albishirin Kigora, wai kin san da an sauƙaƙe wannan dokar yanzu gaban nan daga karfe tara na marece zuwa karfe biyar na safe ne aka hana kai kawon dare? Haka ne gora matakin da aka ɗauka a cikin majalisar ministoci kenan. 'Yan ƙasa musamman ma na nan babban birnin Yamai sun yaba da wannan shawarar a lokacin lokacin da suka hira da abokin aikinmu Musa Hassan. Gwamnati ya yi sahi da kuskuren da ya yi domin ina ganin daga bakin karfe tara na dare in ya lalle mutum na da kulawa da niyya tsakanin sararin wannan lokaci yana iya kare duk wani guje-gujen shi. sahi ya yi kyau zai baiwa al'umma damar sabke jujiyoyin wuya ni kan na gamsu na amince da wannan matakin. Ba mu ci bai yi ba amma Allah bai isa ba. Da matsayina na mai rabon burodi ina da kiliyan da wasu sai ne suke fara hitowa masu roti-roti wannan masu firtu ina da kiliyan da yawa mu mun so ne a kai shi ko da da ne kadar mu ne a te damu kaina eh to sai dai mu ce yayi ɗan dama kaɗan saboda mutane da dama da dare ne suke zartar da bukatunsu lalle ko karfe tara saboda azumi ne na san dai sun je ne sun ɗan yi su suka ga ya kamata su ɗan sassauta bale ma da yake cikin azumi a karfe tara yawan mutane na kan hanyar zuwa gida kai da kai azumi baka samu abun buɗe baki ba to sai kaga kenan ni kan me hawo ni mandu haikan gine fi kalmatuna Yanzu kuma sai takaitaccen rahoton namu. A cikinsa za mu ji lokacin damana na yunkurowa a jihohi da dama na kasar Nijar kuma a garin Gaya. Wannan shi ne lokacin da masana'antun tubalin birgin laka waɗanda ke ganin masu gidajen laka na neman haɓaka gidajensu. Haka ne gora buga tubalin birgin laka masana'anta ce mai fasaha da ta shahara sosai a garin Gaya wannan rahoton Fadal Alo ya shirya mana shi. A tsakiyar garin Gaya a cikin wani korami matasa wajen 20 kowane na da mulun sa na buga birgi suna ta famar buga birguna na laka wannan aikin abu ne mai kawar da su ga zaman kashe wando. dan gogoro da mu zauna ba ma aikin komai ne ya sanya muke buga birki wanda kuma ya zo saya muna sayar masa tun da rani ya soma muna sayar da birki dala biyar zuwa gaba zai kai dala shida dala iddu iddu A wanga somawar kakar damanar burgunan da matasan suka yi na samun shiga sosai wajen masu saye. Oh, muna mu yi gini ne wani gini da ya faɗi tun bara shine muke son mu gini. Muna gini kuma duka wata bukata ta aiki da ta taso muna yi. Ibrahim mai tarkon ɗaukar birgi ne yana samun biyan bukatunsa a dalilin ɗaukar wannan burgunan. gwarfoyon dai idan wani ya saya muna ɗaukar masa kwara ɗaya dala hudu wasu suna ɗora ɗa bisa tarko ko hamsin da biyar ko ɗa sittin bisa tarko su kai shi Hakika kwasar laka na haddasa lahani ga muhalli, amma yana baiwa matasan gaya samun abun kashewa kuma yana kawar da su ga rashin abun yi da kuma zaman kashe wando. Yanzu kuma sai wasannin motsa jiki. Sashen wasanni na ranar Asabar Kinnan ya sadaukar da kai ne ga ɗan wasan ƙasar Nijar Victorian Zakari Adebayor. Dan wasa mai shekaru 23 wanda ke alfahari da kwallon kafa a Nijar a yau shine kaftan kin kungiyar Ghana wanda ake kira Inter Ali FC Premier. A yanzu haka Zakari shine wanda ya fi kowa jefa kwallaye a cikin raga inda a wasanni 13 ya jefa kwallaye 12. A kasar Nijar yana da babbar rawar da ya taka tare da kwallayensa da dama da ya saka a cikin 'yan wasan ASJNN Nijar inda ya fita zuwa kungiyar ta Inter Ali kafin a fara wasannin lig na farko na Ghana. ghana na shekarar 2018 A nan muka zo ƙarshen labarin namu na matasa za ku iya sauraron mu akan lambar uku biyu biyar kyauta akan layin Airtel.